abduhu wa rasuluhu amma ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yini na laraba wanda ya daidai da yanin 26 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara 437 daidai da 28 ga watan Septemba shekara ta 2016 a ci gaba da karatun wannan littafi na riyadu salihin na babban malamin musulunci <clears throat> al'imamun nawawi abu zakariya in ba ku manta ba kwana da yawa rabon da ai karatun saboda wasu littafai da aka sa allah ya sa aka yi su aka gama tuna san duk wanda ke bibiyar karatun mun gama watan babi wanda malam ya rubutu akan gaskiya an gane ko maka ji dalilai a ƙur'ani akan gaskiya maka ji dalilai a sunnar annabi kan abin da ya shafi gaskiya to a yau za mu tashi wani sabon babi babi na biyar a littafin babul muraƙaba babin da zai magana a kan bin ƙwaƙwafi da diddigi da ubangiji ke yi bawa na sa ido a kansa kwanga watan ita muraƙaba ɗaya ce daga cikin waɗannan makamai na ihsani da ake wa Allah wanda hadisin jibrilu da a gaba za mu karanta ya ishara a kai da annabi yake cewa fa'in lam takun tarahu fa'in na raka wannan shi ne muraƙaba. dama ku ji matakan su ne kowa ya saurara kun ga idan mutum yana da muraƙaba watan kana da tunanin koyaushe allah na bin diddiki da kwakwafi na sama ido to wannan zai sa mutum ya rika zuwa matakin muhasaba kullum ka rika wa kanka hisabi tun kafin ai maka allah ka shirya da mu a wani hadisi wanda ubadatu dan samit ya ruwaito allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah ya ce afdalu imanin mar'i mafificin imanin bawa an yi anna Allah ma'ahu haifu kana ya san Allah na tare da shi a duk inda ya samu kanshi watan da jin shi da ganin shi watan suna tare da bawa Allah ka shirya da mu malam sai ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi yaraka hina taqum Allah shine wanda yana ka sanda kake miƙewa ila salatu zuwa ga mai sallah idan ka tashi zuwa yi wa Allah sallah Allah yana kallonka wa taqallubaka yana ka da jujjuyawarka kai komanka fi arkanin salati a sanda kake cikin ayyuka na rukunan sallah watan ka'iman wa ka'idan wa raki'an wa sajidan kana tsaye ne a sallah allah na kallonka kana zaune ne a sallah allah na kallonka ruku'u kai a sallah allah na kallonka sujada kai a sallah allah na kallonka wata kallubuka da jujjuyawarka ɗagowarka da komawarka fi sajidina ay fil musallina a cikin waɗanda kuke wa Allah sallah a tare da su Allah ka shirya da mu wannan aya tana